يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 الجيل الذي هو أزكى جيل وأطهر جيل في متحف التاريخ الإنساني أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه فكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة ورخاء ونصروه ونصروا الدين الذي أرسل معه ما زال حديثنا في هؤلاء ونحن اليوم مع أحد السابقين إلى الإسلام وعهد المبشرين بالجنة وعهد الثمانية الأوائل الذين دخلوا هذا الدين ألا وهو عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث ابن زهرة ابن كعب ابن مرة ابن لؤي القرشي ابو محمد عبد الرحمن بن عوف احد الذين سبقوا الى هذا الدين فهو احد الثمانية السابقين الاوائل الذين دخلوا هذا الدين اسلم على يد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واسمه قبل إسلامه عبد, عبد أو عبد الكعبة فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه عبد الرحمن أسلم على يد أبي بكر وهاجر الهجرتين وصحب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وثبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ثبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأبلى بلاء حسنا وجرح عشرين جراحة في هذا اليوم وأصيب في رجله فعرج بسبب تلك الإصابة عبد الرحمن بن عوف كان رجلا أبيضا يميل بياضه إلى الحمرة كان مشربا إلى حمرة وكان أقنى وكان أقنى أهدب الأشعار أهدب الأشعار ضخم الكتفين طويلا عبد الرحمن بن عوف ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم وثبتت له فضائله ومناقبه الجنة لما هاجر إلى المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين السعب بين سعد بن الربيع الأنصاري أحد النقباء وكان سعد بن الربيع رجلا ذا مال كثير فقال لعبد الرحمن بن عوف إني أقاسمك مالي وتأخذ نصفه أو شطره ولي زوجتان تختار أيتهما أعجب إليك فأطلقها ثم تتزوج, ثم تتزوج بها فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وأهلك دلوني على السوق فدل على سوق المدينة فكان يشتري ويبيع ورزق دراهم ثم تزوج فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه أثر الصفرة فقال مهيم يا عبد الرحمن قال إني تزوجت, تزوجت امرأة من, من الأنصار فقال ماذا سقت لها قال وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات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 فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا عبد الرحمن بن عوف أحد البدريين الذين اطلع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم كما قال عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة فقد أخرج الترمذي وغيره بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة فهو أحد المبشرين فهو أحد المبشرين بالجنة بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وهو الذي ساق وهو الذي جاء في شأنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه هكذا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد كان بينهما شيء فسب خالد عبد الرحمن فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مقولته هذه وقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس ما يبين تلك المقولة التي قالها خالد بن الوليد في حق عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته السابقة فقد أخرج الحاكم وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن إنكم تستطيلون علينا بأنكم قد سبقتمونا يشير إلى أن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين في الإسلام وكأن ذلك يحملهم على الفخر على المتأخرين في الإسلام كخالد بن الوليد فقال خالد هذه المقولة في سياق غضب فغضب منها عبد الرحمن فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فخالد بن الوليد صحابي وسيف من سيوف الله الذي أبلى بلاء حسنا في هذا الدين ولكن كان للسبق إلى الإسلام فضل فلذلك حذره أو وضقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشاد بفضل السبق إلى الإسلام وأن عبد الرحمن بن عوف فوقه في الفضل فما بالك بالذين يسبون أصحاب رسول الله وهم لا يبلغون معشار عشر معشار فضلهم بل هم عن الفضل بل هم عن الفضل مبعدون يسبونهم ليل نهار ويوجهون إليهم شتى التهم والطعون هؤلاء خسروا خسروا والله في الدنيا والآخرة لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ومن فضائل عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلفه وهذا ثبت في صحيح في صحيح مسلم من حديث من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على عمامته وخفيه ثم جاء وقد قدم الناس عبد الرحمن بن عوف يصلي عليهم وصلى بهم ركعة فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس الركعة ثم قام ليتم الركعة التي فاتته فلما لحظ لحظ المسلمون ذلك فزعوا كيف قدموا احدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم اصبتم او قال احسنتم لانهم صلوا الصلاة لوقتها وهذه فضيلة ثبتت لأبي بكر وثبتت لعبد الرحمن بن عوف ولم تثبت لغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وراء أحد إلا أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف ومن فضائله ما ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمركن أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عنكن إلا الصالحون ثم قالت سقى أباك من سلسبيل الجنة سقى الله أباك من سلسبيل الجنة وذلك أن عبد الرحمن بن عوف أرسل إليها بمال وفي رواية أنه أرسى أنه أعطاها حديقة بيئت بأربعين ألف فهي تشير بهذا الحديث إلى أن عبد الرحمن بن عوف من أولئك الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب فإنه قد أو قد وصل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماله وهذه فضيلة ومنقبة شريفة ثبتت لهذا الصحابي الجليل ومن افضل ومن افضل اعمال ومن افضل اعمال عبد الرحمن بن سعد كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته قال من افضل من افضل اعمال عبد الرحمن عزل نفسه عن الخلافة وقت عن الامر وقت الشورى عزل نفسه عن الخلافة او عن الامر وقت الشورى واختيار ما اختاره اهل الحل والعقد واختياره لهذه الامة ما اختاره اهل الحل والعقد وقام بذلك ونهد بذلك اتم نهوب على جمع الامة على عثمان ولو كان رجلا محاذيا لأخذها لنفسه أو ليلاها ابن عمه وأقرب الناس إليه سعد بن أبي وقاص لكنه لم يحاب نفسه ولم يأخذها لنفسه بل كان أبعد نفسه, عنها من أول, الوه من أول وهلة وسحب عن عن ترشيح نفسه من الخلافة وقد أرسل إليه يوما سعد بن أبي وقاص يقول له ادعو ادعو لنفسك ادعو لنفسك أي رشح نفسك للخلافة فأنت لها أهل فقال عبد الرحمن ابن عوف فتلك أمك هذا يقوله لابن عمه سعد بن أبي وقاص يقول فتلتك أمك ما ولاها بعد عمر إلا لامه الناس ما ولى هذه الخلافة ما تولاها أحد بعد عمر بن الخطاب إلا لامه الناس فلم يختر عبد الرحمن بن عوف لنفسه الخلافة ولم يحاب أحدا ولو كان محابيا أحدا لحاب الناس لحاب ابن عمه سعد بن أبي وقاص ولكن مع ذلك هناك من الناس من يتهم عبد الرحمن بن عوف بانه حاب بأنه حاب عثمان واختاره للخلافة للمصاهرة التي بينهما وهذا كذب وزور ومين فكيف لو أراد عبد الرحمن أن يحابي أحدا لكان سعد بن أبي وقاص أحق بالمحاباة من عثمان بن عفان وذلك لأنه لا تربط أو لا يربط بين عثمان وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من النسب فهذا من بني زهرة وذاك من بني أمية وبنو زهرة أقرب إلى بني هاشم من بني أمية لأن بني زهرة أخوال أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان شيء يجعله يحابي أحد لكان عليا أقرب إليه من عثمان لكنه قام بهذا الأمر واستشار الأمة فكان أغلبهم يشيرون بعثمان فلذلك قال إني, إني استشرت الناس فلا فلم أجدهم يعدلون بعثمان أحد فوالله عثمان فما كان في ذلك محابيا بل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض ومن فضائله أن عمر بن الخطاب كان ينزل إلى رأيه وكان يسأله عما خفي عنه من العلم وهذا يدل على شرف منزلته وعظيم, وعظيم مرتبته وأنه من العلم بمكان حتى يسأله ثاني خلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سأله لما أراد أن يدخل الشام وجاءه الخبر أن بها طاعونا فسأل الصحابة فمنهم من أشار عليه بالدخول ومنهم من أشار عليه بالرجوع فجاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كانت إذا كان الطاعون بأرض إذا كان الطاعون بأرض ولم تكن بها فلا تدخلوها وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها فنزل عمر بن الخطاب عند هذا الحديث واخبره بحديث السوء وما كان لعمر بن الخطاب علم به فقال فإن إن عبد الرحمن عندنا العدل الرضا إن عبد الرحمن عندنا العدل الرضا فقبل منه ذلك كذلك ما كان عمر بن الخطاب يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزية المجوس حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف فنزل عند علم عبد الرحمن بن عوف فهذا يدل على شريف منزلته وعظيم مرتبته وألو مكانته في العلم وكان عبد الرحمن بن عوف رجلا أعطاه الله من المال شيئا كثيرا وكان ينفق ماله في سبيل الله فقد حمل على مئة فرس في سبيل الله وأعطى للبدريين من بقي منهم من بقي منهم على قيد الحياة أعطى كل واحد منهم أربعمائة دينار حتى أخذها عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه كان من أهل بدر ممن بقي ذاك الوقت وكان يرسل لأمهات المؤمنين ويسلهم بماله حتى أرسل لعائشة كما سبق أرسل لعائشة ما يعادل أربعين ألف أربعين ألف دينار هكذا كان ينفق ماله في سبيل الله ومع ذلك كان خوافا كان شديد الخوف من الله شديد شديد الخوف من من الحساب فقد ثبت في صحيح البخاري انه صام يوما فأتي بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني قتل بي في بردة إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطي رجلاه بدا رأسه وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسطت لنا الدنيا ثم بسطت لنا من الدنيا ما بسط لنا أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا فإني أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا فجعل يبكي وترك الطعام ولم يأكل وهذا من شدة خوفه وإلا فقد سمع بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالجنة فهو من أهل الجنة هكذا عاش عبد الرحمن بن عوف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة دينه ومع الخلفاء الثلاثة ونصرتهم في الحق وهكذا عاش في ماله منفقا في سبيل الله وموصلا من يحتاج الى ومن يحتاج الى الى المساعده من المسلمين وكان يجعل يجعل ماله ثلثا في الدين وثلثا ثلثا في الدين وثلثا في, في وصل أهل الحاجات وثلثا في الإنفاق في سبيل الله هكذا كان عبد الرحمن بن عوف في حياته حتى وافته المنية سنة اثنتين وثلاثين بعد الهجرة وكان أهلا لخلافة ولو تقلد الخلافة لكان أهلا لها فإنه من الستة الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب وجعل الخلافة من بينهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يبود بوديا ذكرى سنة بكت الله tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa zuwa tashin kiyama yan uwa musulmi kamar yadda aka sani a wannan mimbari mai albarka muna faɗo tarihin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ɗaya bayan ɗaya musamman waɗanda suke magabata daga cikinsu waɗanda suka ba wa wannan addini dukkan wata irin gudunmawa da yake bukata waɗanda suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zama na mutunci suka taimaka mata suka taimaka wa addininsa suka ba da dukiyoyinsu da rayuwarsu fi sabilillah waɗannan bayi na Allah waɗanda duniya ba ta taɓa ganin wata halitta kamar su ba idan ka tura annabawa da manzanni gefe babu wasu mutane masu tsarki da ɗaukaka da martaba da daraja kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama zaɓi na ƙwarai saboda zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓu ya zaɓa masa sahabbansa na ƙwarai waɗannan sahabbai nashi suna da falala akan dukkan wani musulmi ba dan sun tashi sun yi aiki tukuru ba su rike amanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora akan kafadun su da addinin bai zo mana a yau ba yadda yake saboda haka waɗannan bayan Allah suna da haƙƙi babba akan mu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin waɗanda suka riga kowa shiga wannan addini da kankame shi ɗaya daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu bishara da aljanna tun suna rayu abdurrahman ibn auf abdurrahman dan auf dan auf abd zuhra da quraishi ne ana masa alkunya da abu muhammad kafin ya musulunta ana ce da shi abdu amrin ko kuma abdul annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya canza masa suna zuwa abdurrahman ya zama abdurrahman ibn auf ya musulunta a hannun sayyidina abubakar yana ɗaya daga cikin mutane takwas da suka fara karɓar wannan addini na musulunci ya musulunta tun gabanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga darul arqam ya yi hijira sau biyu ya yi hijirar farko zuwa habasha sannan ya yi hijirar ƙarshe zuwa madina lokacin da ya yi hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulla kawanci ya kulla abota tsakanin mutanen maka masu hijira da mutanen madina masu karyar baki a wannan lokaci ya zan abdurrahman ibn auf wanda aka hada shi da shi shi ne sa'ad ibn rabi daya daga cikin shugabannin mutanen madina wannan mutum sa'ad ibn rabi mutum ne da Allah ya hore masa dukiya sai ya kira wa abdurrahman ibn auf ya ce mata Allah ya bani dukiya zan raba dukiya ta gida biyu in baka rabi ina da mata na guda biyu ka nuna wacce ka fi kauna daga cikinsu in saki ta ka yi idda ka aure ta abdurrahman ibn auf ya ce da shi barakallahu fi malika wa fi ahlik Allah ya sa albarka cikin dukiyarka ya sa maka albarka cikin iyalanka a dai nuna min hanyar zuwa kasuwa aka nuna wa abdurrahman ibn auf hanyar zuwa kasuwa ya je yana saye da sayarwa har ya samu kuɗin da ya yi aure ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ga alamar turare a jikinsa ya ce wannan fa abdurrahman ibn auf ya ce na aure wata mata ne daga cikin matan madina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to me ka bata ya ce na bata awan zinare annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce to kayi walima ko da kuwa da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 mubaya'a cappa da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya ya samu cancantar yarda ta ubangiji ubangiji yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba Abdurrahman ibn Auf yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi albishir da aljanna Tirmidhi ya rawaito hadisi daga shi kansa Abdurrahman din akwai ruwaya kuma daga Sa'id ibn Zaid wanda tana cikin sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usmanu dan aljanna ne aliyu dan aljanna ne talha dan aljanna ne zubair dan aljanna ne abdurrahman ibn auf dan aljanna ne abdurrahman ibn auf shine wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama a dalilinsa ya faɗi maganar nan tashi da yake cewa kada ku kuskura ku zagi sahabbaina kamar yadda imam bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace wata magana ta hada abdurrahman ibn auf da khalid ibn walid sai khalid ibn walid ya faɗi magana ta tsatanci ga abdurrahman ibn auf sai ran abdurrahman ibn auf ya tsaci wannan ta sa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fishi yace la tasubbu ashabi kada ku rika faɗar bakar magana ga sahabbaina fa wallazi nafsi yadihi na rantsa da wanda raina ke a hannunsa lau an faka ahadukum mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari ya ba da shi fi sabilillahi ma balaga da ahadihim wala nasifa ba zai samu ladan mudun daya daga cikin su ko rabin mudu da zai ciyar fi sabilillahi ba abin nan da ya hada ko kuma abin nan da Khalid ibn walid ya gaya wa Abdurrahman ibn Auf na batanci shine abin da Imam hakim ya ruwaito a cikin mustadrak ɗinsa daga hadisin anas anas yake cewa magana ta hada abdurrahman ibn ibn auf da khalid ibn walid sai abdurrahman sai khalid ibn walid yake cewa abdurrahman yake cewa abdurrahman ibn auf kuna nuna mana isa ne don kun ga kun riga mu shiga musulunci kuna nuna mana alfahari don kun riga mu shiga musulunci wannan ita ce kalmar da ya faɗa masa wannan ita ce ta sa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi waccan magana yace kada ku kuskura ku ƙara faɗar irin magana ta fatanci ga sahabbaina ina ga waɗanda suke zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama suke gaya musu bakar magana ta ƙarshe suke kiran su kafirai azzalimai murtaddai maciya amana waɗanda suka ci amanar manzo Allah suka ci amanar gidan manzon Allah ina suke yaya za ka iya yi da su idan ka kula da cewa wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa Khalid ibn Walid wannan magana duk da zamantowa Khalid ibn Walid sahabi ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama takobi ne zalalai na Allah amma duk da haka ga tsawar da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi masa kasancewar ya keta alfarmar wani sahabi da ya fi shi falala to ina ga wanda bai taka kara ya karya ba shi ba kowan komai ba ya rika fadar biyagun maganganu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu shakka wannan mutum ya yi asarar duniya da lahira Abdulrahman ibn auf yana daga cikin falalarsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama ya yi sallah a bayansa su biyu ne kacal suka samu wannan ɗaukaka da wannan martaba da wannan falala da shi da sayyidina abubakar wannan hadisin muslim shi ya rawaito shi daga al ibn shu'ba yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dauki ya dauki ainihin buta ya je ya kama ruwa ya zo ya yi alwala mughira ibn shu'ba shi ya raka shi bayan sun zo musulmi ko mutane a wannan lokaci sun kaddamar da abdurrahman ibn auf ya fara musu sallah har ma ya yi musu raka a guda wannan abu ya faru ne a tabuka har ma ya yi musu raka a guda sai ga sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya shiga sahu ya bi abdurrahman ibn auf sallah ya samu raka'a guda ya tashi zai ciko raka'a ta biyu a wannan lokaci mutane da suka waiwaya suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin mamu sai hankalin su ya tashi ya aka yi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana kusa sannan muka bari wani ya shige ya mana sallah annabi yana gamawa ya ce kun yi daidai abinda kuka yi daidai ne ku sallaci sallah a lokacinta kaga wannan falala ce ga shi abdurrahman ibn auf har yadda ya limanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sallah yana daga cikin falalarsa hadisin tirmizi da waninsa daga aisha allah ya kara mata yarda abu abu salama dan abdurrahman ibn auf yake cewa na shiga wajen aisha Allah ya kara mata yarda sai take cewa da ni manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni al'amarin ku a bayana yana daga cikin abin da yake yake da muhimmanci a gona amrukum mimma yahummuni ba'di yace al'amarin ku kuma tana a bayana yana daga cikin abu mai muhimmanci a na babu wanda zai yi haƙuri da ku sai waɗanda suke masu haƙuri a wata ruwaya sai waɗanda suke na kwarai salihai sai take cewa abdurrahman saka Allahu abaka min salsabilil janna Allah ya shayar da mahaifinka daga ruwan salsabilu na aljanna tace saboda ya aiko mana ya aiko min ainihin da da abin ya aika a zo a gaya min ya bani wani fili ko wata gona wacce aka sayar da ita kudinta ya kama dinari dubu arba'in wanda kuɗi ne mai yawan gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kyakkyawan fata da kyakkyawar shaida ga dukkan waɗanda za su suka kyautata wa batan annabi sallallahu alaihi wa sallama a bayansa wannan falala ce babba da shi abdurrahman ibn auf yana daga cikin falalarsa lokacin da sayyidina umar ya zaɓe shi akan ya zaɓe shi ɗaya daga cikin mutane shida waɗanda za su duba al'amarin khalifanci bayan mutuwarsa a wannan lokaci abdurrahman ibn auf ya jagoranci waɗannan mutane guda shida ya kuma zaɓa musu na farko shi ya cire kansa daga cikin waɗanda za a zaɓa a matsayin shugabanci bai yi sha'awar shi ya zama shugaba ba dan zaman wasa shugaban kwamiti ya cire kansa a karan fari sannan kuma ainihin ya zaɓa wa al'umma wanda ya ga cewa mutane su suka yarda da shi musamman ahlul halli wal act. ya tashi ya yi aiki tukuru har al'umma ta haɗu akan zaben Usman ibn Affan da a ce zai yi san kai kamar yadda zahabi yake cewa da sai ya rike shugabancin ga kanshi kamar yadda kuka sani duk wanda yake kan mulki kuma ya zan ana son a zaɓi wani shugaba to shi yake fara sa kanshi a layi kuma ƙarshe shi yake haye wannan kujera sama abdurrahman ibn auf bai yi wannan ba yace law kana muhabiyan la akhadaha li nafsihi da zan yi san kai da sai ya karbe shugabancin da kansa sai ya naɗa kanshi a matsayin shugaba bai yi haka ba kuma da sai ya sanya ɗan baffansa sa'ad ibn abi waqqas wanda shi ya fi kowa kusanci zuwa gare shi a cikin waɗannan mutane shida din amma sai ya ɗauki usman sai ya ba shi shugabanci duk da haka bai tsira ba sai da aka samu wasu ɓata gari ɓata addini suna sukan abdurrahman ibn auf suka ce ya yi son kai ya ɗora Usman ibn Affan akan shugabanci ne saboda wai yana da dangantaka ta surukutaka tsakaninsu wato yana aure ya auri matarsa daga gidan Banu Umayya don yana auren Ummu Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayth dan uwar Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth wanda ɗaya ne daga cikin manyan shugabannin Banu Umayya ka duba wai wannan ita ce dangantakar da za ta sa shi ya yi son kai amma da a ce zai yi son kai aida sai ya sa sa'ad ibn Abi Waqqas dan shi ne dan baffansa shi ne wanda kabila ɗaya ta haɗa su zuhuri ne shi ma zuhuri ne banu zuhra kuma sun fi kusa da banu hashim ma akan banu umayya domin zuhra banu zuhra dangin mahaifiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallama kaga sun sun fi kusa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sama da banu umayya to amma saboda kan zuciya da kin gaskiya da kin bayan Allah da dattin zuciya sai ya sa ana tuhumar Abdulrahman ibn Auf ko a cikin matan nan na al-Muharram na ji wani mutum daga cikin mutanen da suke magana da harshen Hausa kuma dan Najeriya yana tuhumar Abdulrahman ibn Auf da wannan yana cewa ya ci amana yana cewa ya nuna kan kai yana cewa ya ki ainihin daya daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ali babu shakka wannan cuta ce guba ce annoba ce ya kamata yan uwa musulmi a tashi tsaye wajen yakar wannan guba din da ake kokarin a ɓata tarihin waɗannan bayan Allah da ita Abdurrahman ibn Auf ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah akwai sanda ainihin ya ware dawakai ɗari ya ce a bayar da su fi sabili a je a yaƙi fi sabilillah akwai sanda ya ware dinari dubu hamsin yace a bawa mayaka fi sabilillahi kowane mayaka mayaki sai da aka ba shi dinari dubu shi kadai akwai sanda ya ware wasu kudade yace za a taimaka ma dukkan wani wanda ya taba halarta yakin badar a shi dubu a shi a shi dinari 400 a ciki a wannan lokaci har sai na Usman kasancewar ya halarci yakin badar sai da aka ba shi haka kuma ya ci gaba da taimakawa matan annabi sallallahu alaihi wasallama da dukiyarsa duk irin wannan fafutuka da ya rika yi da dukiyarsa da yadda ya rika kashe ta fi sabilillah Abdurrahman ibn Auf yana cike da tsoro yana tsoron Allah yana tsoron hisabin da za a yi masa wata rana kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa ce wata rana an kawo Abdurrahman ibn Auf abinci ya yi azumi zai zai da baki aka kawo abinci aka aje masa abinci na alfarma irin wanda masu wadata suke ci da ya dubi abincin nan sai ya ce mus'ab an kashe mus'ab ibn umair wa huwa khairun minni ya fi ni alkhairi wannan tawali'u ne na abdurrahman ibn auf saboda babu waɗanda suke sama da waɗannan goma ɗin al'asha. amma sai ya ce mus'ab khairun minni yace lokacin da aka kashe shi gadan da za a yi masa likkafani idan aka rufe kan sai kafafuwansa su fito idan aka rufe kafafuwan sai kan ya fito an rasa samun gaban da zai ishe shi a yi masa likkafani duk da cewa ɗan gata ne ɗan gidan masu kuɗi ne haka nan sai ya ce an kashe hamza wa huwa khairun minni sai ke cewa bayan nan Allah tun sarki ya ba mu wadata saboda an samu buɗe an samu wato futuhat an shigar da addini garuruwa daban-daban dukiya ta ganima da ta sai ita cika gari Abdurrahman ibn Auf dan kasuwa ne da Allah ya sa masa albarka cikin kasuwancinsa sai yake cewa an buɗa mana duniya an ba mu duniya sai ce ina jin tsoron kai ya zamo ladan mu ne muke cinyewa a nan duniya sai ya kashe da kuka abincin da ya kasa ci kenan akwai hadisi na ƙarya da ya kamata a faɗakar a kansa wanda yake cewa abdurrahman ibn auf zai shiga aljanna yana jan ciki ko yana rarrafe wannan ba gaskiya bane abdurrahman ibn auf an mata alkawarin aljanna tun daga nan amma wani hadisi na ƙarya ya zo da cewa kowa ya gama shiga aljanna manya-manyan sahabbai sai a duba ba a ga abdurrahman ibn auf ba sai can har an fidda rai ma zai shiga aljanna sai a gan shi da lallafe ya shigo ya ce ai tsare na aka yi aka yi ta tsata aka yi ta wahalar da ni daga baya na samu na kubuta wannan hadisin ba gaskiya bane annabi ya masa albishir da aljanna kuma abdurrahman ibn auf dukiya ce ya tara tsanti kuma duk dukiyar nan ya rika kashe ta ne fi sabilillah ya rika ciyar da ita ne fi sabilillah ya taimaka wa mabukata ya taimaka wa addini abdurrahman ibn auf ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 32 32 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama zubair ibn al-awwam ko kuma Usman ibn Affan cikin su dai tsaya shi yayi masa sallah aka binne shi a bakiya Allah ya yarda da shi Allah ya karbi ayyukansa na kwarai Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi ranar gobe kiyama da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da siddiqai da shuhada اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك فمن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين